yanzu mun sasanta ko? Hmm, yaushe ai mana yanzu ba faɗa yau tu sasanta ba za mu shirya hama na gane in ba ke ba za mu aikata komai ba <laughs> jinka kawai nake kamar yaji na kawai ke me faru to hmm? me faru wai kana waka Eh mana shi ne na ce jin ka nake ok kina nufin kin fin iya ko ne inda ban ma iya ba mhm. ban iya ba kamar ya baki iya ba sai ka koya mu me yake son koya miki abin da ka iya shi za ka koya mu wallahi ban jin daɗi gaba ɗaya yau zazzaɓi wallahi zazzaɓi nake in ko mu wannan magunan Wala wallahi tallahi zazzaɓi nake sannan magunguna na je na haɗa jiya ba wani sauro guda ɗaya ya cije ni ba <laughs> kanco wallahi kuwa ni ma ai ban da lafiya me ke ki zazzabi a ke naki ba zazzabi ba ne me hmm? Hmm? me in ba zazzabi ciwon yau da kullum ne wani kala ne ciwon yau da kullum ba shi da suna hmm? ba shi da suna wannan hasken da kike ai ba na lafiya ba <laughs> kike wani dan babbal kike wani dan lauyi-lauyi ai ba na lafiya ba ne ba na lafiya ba na menene akwai magana a ƙasa hmm? <laughs> ya ke kaushewa Fushi nake da kai ai. Na me kuma? Me ya faru? Fushi nake da kai. Ka yi tafiya baka ka mun tsaraba ba. A'a ba mun gama ba mun je na sayi miki boga da shawara ba. Ni ban wani ci ba. Amma ai na sayi miki da ina fita haƙin Kai ka cinye kayanka. A'a to kin tsaya kina mun yanga mun je wajen hutawa mun sai abu ta tsaya tana yanga sai ta dan yage kaɗan ta bashi sai ta dan yage kaɗan ta bashi ni kuma kawai sai na ta yi na ta cin kayana za mu yi asara ne. mun kashe kusan dubu biyar ba kai ka cinye abin ka ba ne, ba ka biya ni ba gaskiya sai ka biya ni mun to mun je wajen hutawa an siyo abu kuma kawai ta tsaya tana yanga tana danya ga hankali ni kuma kawai na na handa mai kaya na ko kun ga laifi na a wani kawai kin san kwana biyu garin ne ba kuɗi wallahi sai a hankali kai yanzu kaman kai kallon ka ce baka da kuɗi abun dariya ne ma kallon ni to ni buga kuɗi nake ko tafiya nake kuɗin suna zuba da kanan kayi mota kayi menene za ka ce baka da kuɗi to ba kuɗi yau yau akwai gobe babu mm-hmm. mutum mai mota ai baya rasa kuɗi saboda buga kuɗin yake saboda yana da aikin yi mana aikin yi ni aikin me nake da shi aikin me nake yi aikace aikace ma kamar <laughs> kamar me da me kenan kamar sharan titi <laughs> noma mm-hmm. kiwo mm-hmm. <laughs> noma kiwo da wallahi sunanki malamata ƙaunarki na rigata ban canza ƙuduri na buri na me kake kallo na yi wani mai mashin ne kai ya zo ya bugan mana mota ta ba gom shi da ba makaho ba yana fa gani ko to ba ai ai dare ne ne hmm? hmm? hmm? me kika yi tagogi to lafiya ka je ka siyo mu me ka je ka siyo mu me abin da na ci kamar me kenan auka manta ma kenan biredi ga can ɗan ni ba biredi ba sai ka ce wannan ne zan yi da wani biredi to ai da boga da duk da biredi ake yin shi wallahi eh amma ana sa kayan alatu a ciki kayan daɗi kamar su nama da sauransu kamar su nama da sauran kayan daɗi amma in dai kayan alatu ke so me ko guda ɗaya shiga ni ba na cin biredi kamma to na na cin biredi shi eh, sabilillahi ina laifi wanda ya buƙaci boga ya samu biredi walla kuma yana da zaƙi biredi bari matsa miki shi yadda zaki yarda daɗin ci tsakanin la ka raina wallahi yau zan ci ba Kada da kika ci boga kuma kin samu biredi na laifi to ai ba biredi na ci ba ni masan mai tsaya mu a makogar goma, da kyar nake haɗiyawa sha ruwa ya faɗa can baya ka duba yanzu ba ki ci ba ba in ba saboda mu ita wadda tana matsuwa ne idan a ce tafi ni kyau <laughs> shi wani heti gaba te wani kaka kaka ka ta yaya zan fi ka kyau kai ma ka san ka fi ni kyau <laughs> na bar maka na bar maka kyau haba to menene kyau faɗa mu menene kyau mu ne kyau mu ne ke sa kyau ta yiwo kyau ka ji da kyau ko ba kyau hmm? alhamdulillah wace yaushe za ki fara girki ne kamar ya sai ne in dinga cushe kullum sai dai mu dinga zuwa ga <laughs> kullum sai na yi girki kana cinyewa za ka ba wani nan yau ma girki su nawa ina yi kana cinyewa su biyu ina girki kana cinyewa to ake indomi kawai ke dafa indomi ai ba abinci bane tokin ake da dan Allah ka yi shiru kar a ce ma ban iya girki ba ka ka ja mun surutu indomi ke dafa kar ka ja mun surutu a ce ban iya girki ba bana girki ka ji ina yi wa da an yi magana ta ce mu a ya Saudiya ya biryani muna yi ni ka faɗa mun ka faɗa ka faɗa ina girki kar ka je ka ce mu a ya Saudiya ya biryani muke Mm-hmm. amma har yanzu ba ta yi ba da ka siyo kayan kayan ish din mana ka gani ish idan ba a yi ba me ish mu da muke yin waina mm-hmm. mu da muke yin kaza amma har yanzu mm-hmm. kai da kake dan wake kake yin dambu <laughs> dan kin taba yin dan wake so daya <laughs> mm, kai dai faɗa gaskiya dan kin taba yin dan wake so daya shine ne Hmm? faɗi gaskiya wallahi yanzu mun fara kaba fa kai wallahi kama muke akwai wanda ya ce mun kama kama muke wallahi sosai amma ka san da fi ta kawo fuskar ki hmm? <laughs> wallahi kama muke matso da fuskar ki mun ai eh? wallahi ye ta ji daɗi muna ɗan kaba to wai me yasa muka dawo muna kama kuma ikon Allah wai na ji daɗi wai ka dai ji daɗi an ce muna kama ka ma ji daɗi wai muna kama ni ka ni ce zan ji daɗi dan na ma san maka shine zaka zo ka ce kamanni na da naki suna yin bai daya kamanni na da naki sun kyau ki kila kawaye ne mu ko ko tagwaye ne mu ni na kawaye ne mu sai na <laughs> daga gida yake ni ya kaca na ji wata kunya so nake gashin nan ya isa kitso ni dai kallo ne nawa sai ka zama wannan ya sunan shi ma ban mali ana <laughs> ah, wana hmm, kin san ku zamanin ban mali mun yi bala'i lokacin 19 ko 80 something 1975 lallai lokacin ba <laughs> ina ga ke dai ba a haife ki ba lokacin lokacin ba ni da kada wallahi ba a haife ki ba kila lokacin ba ko wani dai in gishiru <laughs> ko me <laughs> ah, wato gaskiya ko me mm, ba zan faɗa ba ko me a'a ne fama asiri ba za a ji mutuwan sarki a baki na ba kila lokacin ma ko kai faɗi mana ko ƙila ma lokacin ko mhm. ni dai ba za a ji mutuwan sarki a bakina ba kai ka faɗa ƙila ma lokacin ko mm. ba faɗa dai zan yi ba ƙila ma lokacin ko ƙila ma lokacin ko hmm. wata Allah ce hasada babbar cuta kuma zafin ba za ya kawo samu ba zan sha ruwa na ruwan me ba akwai fi wata a gida wai ni ruwan ruba zan sha a'a eh faro zan sha me Fako? Mm-hmm. Mm, faka zan sha. In ya ka shaye gobe ina zaki samu. <laughs> Allah zai kawo. Mm-hmm. Allah zai kawo. Sawa da Ishfi ma inti. Ana so yi kalam ana so me ana so fi kalam. Sawa da la. Sa'a da la. kaji ya dan fara haske kwana biyu kwana biyu dama da haske na na dawo ba wani gaza dama da haske na na dawo dama. ba wani nan an ta shufi shufi ma yan ta sawa lala an ta yan ta ma shufi to me kuma ke bata rai lafiya me ke bata mm-hmm. rai mm-hmm. ah, kalain <laughs> na ma je ka wallahi a wani. <laughs> Idan na tashi cizon ka ai inda zan ce kama ka mako? Mm-hmm. lafiya ke ɓaɓɓata rai ni wallahi goro ba zan ci me goro ba eh? kai ma ka san shi in eh, abinda da muna yara ke yarinya ce ba yara bane ke ji mm, yarinya ce ka ga kalan yara ba ba matsala bari gobe sai a nemo ta a yanzu za mu tafi gaskiya ta ina za a same ta yanzu mu je irin gidan tsofaffi masu siyar da agogo yanzu fi su bai layi da daren nan ina za mu je wani gidan tsofaffi <laughs> wallahi za a samu matafi ba matsala ya zan yi mijin hajiya haka ake ce mu mijin hajiya